Kwamitin kula da daidaito a gwamnati da harkokin gudanar da mulki da kuma kwamitin kula da harkokin sojin ƙasa ne suka bayyana damuwarsu akan yadda suka gano cewa ana maye guraben da ake samu a ma'aikatu da hukumomin gwamnati har da ma na jami'an sojin ƙasa. Mataimakin mai tsawatarwa a bangaren marasa rinjaye a majalisar dattawa, Sanata Abdullahi Ibrahim Dan Baba ya ce tun a majalisa ta takwas ya daɗe yana bibiyan yadda abubuwa suke tafiya musamman a ɓangaren jami'an tsaro na sojin ƙasa. Saboda haka, ya wasu tambayoyi da bai yi wa mataimakin shugaban kwamitin kula da harkokin sojin ƙasa daɗi ba. Akwai ka'ida ta ɗaukar ma'aikata wadda ciki tana cikin kundin mulkin tsarin mulkin Najeriya na 1999 kamar wanda aka wa gyara wanda ya nuna cewa dole ne kowane sashi na Najeriya ya kasance in za a ɗauka ma'aikata an ba shi nashi haƙƙi. Na ba da bayanin cewa AIDS National Assembly da ya wuce don yi a mataimakin Senate Committee Chairman on Nigerian Army. Na ce ni da kaina na sha rubuta in sa hannu cewa Nigerian Army su ba mu breakdown na sojojin da suka ɗauka. Kowace local government, cikin local governments ɗin nan 774 musan mutum nawa ne suka suka ɗoka sannan kowane state musan mutum nawa ne aka ɗoka sannan kowane geopolitical zone musan mutum nawa aka ɗoka mun rubuta wannan takardun ya kai so uku wancan karni amma gaskiya ba su taɓa ba da bayani ba. Shi ma shugaban kwamitin kula da daidaito da harkokin gudanar da mulki sanata ɗan Jumala shi ma ya koka da yadda ake ƙayyade shekaru a cikin bukatun ɗaukan matasa aiki. Mun tare sun gama makarantu shekaru aro-aro kuma shekarun nan kuma in ka kai a ce shekarun ka sun yawa at most a ce in ka wuce 30 years shekaru 30 ba za a doke ka ba to ba kai ka so ba a lokacin da ka gama makaranta ba magana shekaru to ta zo yanzu na aya ce wai once ka wuce 30 years a ce ba za a doke ka yake ba to ai ba laifin ka ba din kuma tilas ne a sa magana shekaru a gefe don a samu yadda za a samu gusirin a gudanar abubuwa a lokacin da yake nazarin abin da kundin tsarin mulki ya tanada a game da daukan ma'aikata a Najeriya barista mai nasara Umar ya yi bayani kamar haka tsarin mulkin Najeriya ya ce ba kowa dama daidai da sashi na goma sha shida na tsarin mulkin Najeriya sashi na ashirin da ɗaya sashi na ashirin da uku da sashi na ashirin da hudu na tsarin mulkin Najeriya a ba kowa dama ya ba da gudunmuwar shi wajen gina ƙasa kamar yadda sashi na sha takwas na tsarin mulkin Najeriya ya magana manufofinmu na ilimi to haka aka ba da manufofi na magana tattalin arziki ko kuma aiki ko kuma gina ƙasa kowa ya samu dama sosai ya shiga ba tare da nuna bambancin bangaren da ka fito ko kuma jihar da ka fito fito ko kuma yaren da ka fito ko addinin da ka fito ba. Kwamitin kula da daidaito da harkokin gudanar da mulki a majalisar dattawa ya kira ga gwamnati da ta buɗe kafa na ɗaukan ma'aikata a dukkan fannoni da kowa da kowa zai sa ido maimakon a bari ana ɗaukan ma'aikata a asirce. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.